يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله دكا يبود بوديا دجنجنا سكارة jinjina الله تبارك وتعالى wanda ya ara mana numfashi kuma ya ba mu ikon dawowa yammacin ashirin da bakwai ga watan jumadal ul afira shekara ta 1443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Makka zuwa cikin garin Madina daidai da 30 daidai ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya mu haɗu a wannan babban masallaci na juma'a da ke nan cikin garin babbar saura wanda ke daura da unguwar rini a nan cikin garin kaduna a kuma wannan ƙasa tamu najeriya mai albarka don ci gaba da karatun wannan littafi mai suna ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami a shaikh al-muhaddis al-allama Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga sa. ya amfanar da mu da ilimin da ya bar mu al'ummar musulmi ba shi kare ba da sauran mu da 'yan mu da abokanan arzikinmu da iyayenmu wanda suka riga mu wannan gida muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma ya bamu mu guzurin iske su in ba ku manta ba karatun da zamu yau shine karatu na goma sha biyar kuma mun kwana a daidai gabar da malam yake mana magana akan ma yajibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suka waje wajaba akan makusantan mamaci idan mutum ya rasu akwai waɗansu abubuwa waɗanda suka waje ba ga dukkan wanda yake da kusanci dab dab da mamacin to akwai abubuwan da ya zama wajibi a kansa ya kula da su saboda haƙƙi ne na mamacin kafin mu ci gaba akwai ɗan ƙarin bayani da zan yi akan matsaloli kamar guda biyu matsala ta farko can inda malami mana magana akan ma ya juzu lil hadirina wa ghairihi abubuwan da ya halarta ga waɗanda suke halarci lokacin da mutum zai rasu da ma waɗansu su akwai hadisi hadisai da malamin albani ya kawo mana a wannan matashiyar hadisai guda biyar to hadisi na biyu inda nana aisha take cewa lokacin da manzan Allah ya rasu ai kun tuna sai na Abubakar baya nan ya tafi ya yi sabon aure a can kusa da Madina wata anguwa da ya tafi suna anguwan sun ya je anguwan domin wajen iyalinsa ya dawo ya iske ai manzan Allah ya rasu to da ya dawo ya iske sai na Umar yana magana da mutane ya kusata hankalin shi ya tashi har ya kai ga sai na Umar yana barazanan duk wanda ya ƙara cewa annabi ya rasu to zai kulle mai kai kamar da malamai suka yi bayani to daidai inda sai na abubakar ya je ya sumbanci manzan Allah su sallallahu kuma ta mahallin shahid a wurin shine ya halatta a buɗe mamaci a sumbance shi a ina a ina tsakankanin idanunsa gaban goshinsa kenan ko ƙasa da haka ko sama da haka gwagwadon hali to da ya fito sai yake cewa bi abi wa ummi ya nabi kun ga wurin ko sai ya ce la Allah wa alaika Allah ba zai taba hada maka mutuwa biyu ba to nan karin bayani da nake so in yi wani mutuwa da wani mutuwa sayyidina Abubakar yake nufi wato abin da ya faru kamar yadda malamai masu sharhin hadisin suka ce sai da Umar yana cewa manzon Allah bai mutu ba yayi tafiya ne irin tafiyan da annabi Musa yayi zai je dawo to shi ne sai na abubakar dan ya mai da martani ya kuma yi gyara akan wannan tunanin da sai na umar ya kokari ya kawo don ya gyara a tafi bai daya sai yake cewa na rantse da Allah ko kuma la yajma Allahu alaikum mautatain Allah ba zai taba hada maka mutuwa biyu ba wato yanzu ka mutu sannan kuma Allah ya kayar da kai ka sake dawa duniya sannan ka rayu ka sake mutuwa ina fata an gane harin bayani na biyu shine hadisi na hudu a babun hadisin da Anas ya rawaito wanda ya magana akan cewa da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdurrahman bin Auf sun shiga sun tafi tare da wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen dakhalna ma rasulullahi sallallahu alaihi ala abi saif abu saif mijin matar da ta shayar da ɗan manzan Allah ne nayi wahami na ce ɗan Zainab to a ɗan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa masa sunan ka sunan annabi Ibrahim sai ka a hadisin sai kaji an ce kana wa kana bi Ibrahim alaihi salam ba ana nufin annabi Ibrahim bane a ana nufin dan manzon Allah kamar yadda Sheikh Albani ya sake kawo wannan a shafi na 27 wanda zamu zo mu karanta inda yake magana akan ma yuharramu ala aqaribil mayyit to Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon gyara kurakuranmu da kanmu Allah ya bamu ilimi mai amfani waɗannan su ne tambihohi guda biyu waɗanda na so na yi a wannan darasi na baya to za mu tashi karkashin matashiyar zance wanda a shekh al-albani ya ce ma ya jibu ala aqaribil mayyit ya ce wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani abu biyu suna wajaba akan makusantan mamaci duk sanda suka samu labarin mutuwansa mun dauki abu na farko mun yi magana akan shi shine as-sabru war-rida bil qadar shine hakuri da kuma yarda da kaddara saboda ayoyi da dama burjik ratata cikin qur'ani waɗanda suke kiran mumine zuwa ga yin haƙuri yayin musiba Allah ta'ala ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun kamar yadda albani ya ka wannan matsayin shine dalili daga cikin alkur'ani baya ga wannan dalilin akwai wasu dalilai da dama shi da koro hadisai har hadisai guda guda hudu to mun ji cewa ya ce abu biyu ne ya waje ba akan makusanta mamaci ko na farko haƙuri da kuma yarda da kaddara to me abu na biyu wanda ya waje ba akan mu lokacin da dan uwan mu ya rasu shi albani ya ce al'amru tsani shine daidai inda za mu tashi a yau darasin mu na goma sha biyar wato abu na biyu mimma yajibu ala al fari daga cikin abubuwan da suka wajaba ga makusanta ya'ya jikoki dan uwa annai abokanai duk wanda yake da kusanci na kai tsaye zuwa ga mamaci to abin da fi wajaba kan makusanta shine al ja shine komawa zuwa ga Allah ba a mutu ba koma zuwa ga Allah ma'ana a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine albani yace wa huwa an kula. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istijai shine musulmi da zaran wani labari ya zo masa mara daɗi mutuwa ne rashi ne bakin ciki ne damuwa ne hasara ce ta dukiya ko ta rai ko ta ɗan uwa ko ta abin duniya to mutum farkon abin da ake so ya fara fitowa bakinsa shine ya ce mene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma sunanta alistirja alistirja ma'ana an same su daga istarja daga raja'a ya dawo istarja ya nemi koma komawa kenan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kama ja'a fil ayati mutaqaddima kamar yadda wannan lafazi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo a cikin wancan aya wadda ta shuɗe wadda ta wuce bayan mutum ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yazidu alayhi qawluhu sai kuma ya faɗi faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗi faɗin sa cewa Allahumma jurni fi musibati ya Allah ka bani ladar wannan musiba tawa Allahumma jurni an gane ko ya Allah ka bani lada fi musibati a cikin wannan musiban dan mutuwa musiba ce annabi hadisi ya inganta yana cewa duk wanda aka jarabta da wata musiba na rashin wani nasa to ya tuna rashin da ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ba annabi a duniyar nan ba rashin da ya kai rashin annabi a duniyar nan domin da annabi na duniyar nan duk wannan bala'o'in da kuke ji da gani ba za su faru ba amma rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban tashin hankali zaka iya gane wannan lokacin da aka ce mai gida ya faɗi ya rasu to a shi gidan ya to zaka ga wanda da suna shiri suna kudda kud suna mutunci ta dalilin mutuwa sai a shiri ya sai kaga ana uwa ka ubanka uwa da kani sai kaga an zama juna mata mata su koma suna gaba kan rikicin gado akan rikicin abin da mamaci ya mutu ya bari to Allah ka shirya da mu don haka mutuwa musiba ce don haka lokacin da mutum yake addu'a yana cewa ya Allah ka bani lada a cikin wannan musiba tawa wa akhlif li khairan minha kuma ya Allah ina roƙonka da ka canza min da abin da yafi wannan musiban alkhairi ta iya yiwa mutum ya ki wani abu amma alkhairi ne garin shi mutum zai iya rasa wani mamaci amma rasuwan wannan mamacin a rayuwarka alheri ne an fahimta domin da Allah ya bashi kila ya zama maka musiba ko wani gwadabi a rayuwarka yanzu misali waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da maraici suna ƙanana jagoransu shine wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta rasu suka bashi maraya wannan rasuwar da suka yi alheri ne ga manzan Allah saboda ne saboda manzan Allah sassanin shi ya zo da karantarwar biyayya ga iyaye shi ya zo da umarnin cewa iyayenka in suka ce karkai abu karkai in suka ce kai dole kai Allah ya ce wa ƙazara buka Allah ta budu illa iyahu wa walidai walidaini ihsana ku kama ku kalli tarihin manzan Allah wani irin wahala ne bai sha ba a garin mata. in aka tashi sai a zo wajen an nesa abu talib wa ake zuwa a ce ya taushe shi ya dan taushe shi ya hana shi an nesa mutane idan suka ga mutum ya zo da abin da baya da za su yi da shi wajen wa za su je da wa za su haɗa shi da babansa ko da mamansa ko a anguwa aka fahimci mutum ba za a iya tankwara shi ba wajen wa za a je a roƙo alfarma babansa ko mamansa wajen iyayensa to ku duba idan hakurai shawa da kafuran makka za su iya zuwa wajen amin annabi su ce ka hana ɗanɗan wanka. uwanka yana kaza yana kaza yana kaza to ina ga ce inda mahaifinsa na da rai min babu wala wajen mahaifin za su shi kuma manzo Allah sallallahu shi ya zo da karantarwar biyayya ga iyaye ina fata an gane wala Allah ya danyi wato ma'ana ya ga cewa ya ga darajar iyayensa akan wani abu wanda ba lalle bane Abu Talib ya ainihin yi masa biyayya ɗari bisa ɗari akan abin da yake babu nasi a kai akan abin da yake halal ne amma iyayenka za su iya sa ka ka abin da yake halal ne ko su hana ka abin da yake halal ne wato a taƙaice da wani nauyi da wani ɗan nauyi da mutum zai riƙa jin shafa akwai iyayensa a wurin to da ƙila wannan zai iya zama wani abin da wani zai iya kalla ya soki manzon Allah musamman cikin masu suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ai yana magana akan biyayya ga iyaye to ai ga ma iyayen shi ya zo yayi kaza yayi kaza saboda su masu addini suna faɗin duk abin da za su iya faɗi don soki addini to don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya rabuwa da wala Allah wannan ya zama dalili cikin dalilan da ya sanya Allah ya ɗauke iyayensa wanda daga cikin dalilan don Allah ya nuna cewa inna waliyallah alladhi nazzala alkitaba huwa yatawalla salihin dan Allah ya buga kyakkyawan samfuri duk da cewa shi ke rayarwa shi ke reno shi ke kulawa da bayansa iyayenka da ainihin yan uwanka ba su za su baka ci ko sha ba ko su baka abin da kake nema a rayuwa ba wallahu alam saboda haka wannan yana da matukan mahimmanci dan haka mutuwa musiba ce akwai wanda rabuwan ka da shi musiba ce so da dama akwai waɗanda su da iyayen su yasa suka miki suka nemi nasu na kansu kaga ya zo musu alkhairi a daidai lokacin da mutuwar musiba ce amma kuma da suka nemi lada a wurin Allah da ya musanya musu da mafi alkhairi sai Allah ya musanya musu wani mahaifinsa zai san addini sai Allah ya ɗauki ransa saboda mai saboda ya baka dama ka yi addinin ina fata an gane to ubangiji ta'ala shi kaɗai ya san yadda yake yi wannan wani abu ne wanda yake yana hannun Allah al'amari ne wanda yake wani dan adam bai da hannu a ciki ba za ka ce hakan ko ba hakan ba wani abin a zo a gani don haka kawai hikima tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace li hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisin nana ummu salma Allah ta'ala ya kara mata yadda take cewa sami'tu rasulullah na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kula yana cewa ma min muslimin tusibuhu musiba babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi kaga nan annabi sai ya dunkule tusibuhu musibatun wace irin musiba mutuwa ce kun ga ai mutuwa ma musiba ce ko mutuwa wata tattalin arziki lalacewar dukiya mutuwa dan uwa ko mata ko kani an kowane irin jaraba Allah ka sa mu jaraba yake cewa fa kulu ma amarahu Allah babu musulmin da za a jarabta sai ya faɗi abin da Allah ya umarce shi da shi lai Allah ya umarce shi da shi shine ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya biyo da addu'a Allahumma ajirni a wata ruwaya Allahumma ajirni ko ajirni duka akwai ruwayoyi a haka wato ma'ana ya Allah ka bani lada fi musibati a cikin musibata wa aslif khairan minha ya Allah ina roƙonka ka canza mu ka musanya mun ka sauya mun da abin da yafi wannan musibar alkhairi min abi ah, haka ne ko illa aflafahu Allah lahu khairan minha babu wanda zai karanta wannan addu'a face Allah sai ya canza mishi da abin da yafi wannan abin da ya rasa alkhairi kaga wallahu ala kulli shay'in za zaka iya rasa mata kana ganin ka rasa mata mai tausayi shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya kawo ta da tafita tausayi sai ka aure ta ka karanta wannan addu'a qalat sai ta ce ummu salama ko falamma mata abu salama ta qultu yayin da mijinta abu salama ya rasu tace ce nace ayyul muslimina khairun min abi salama ohoho wayewo Allah yanzu duk cikin musulman duniyar nan waye kai mijina abu salama yanzu an fahimta ta rasa mijinta ya rasu yau mace ta rasa mijinta mai tsoron Allah mai imani mai tausayi mai kulawa da haƙƙinta mai tausayin iyayenta mai ganin darajar iyayenta mai zumunci mai girmama mace mai karramata sai ya faɗi yarsu to in ba a yi sa'a ba wannan matan sai ta yi kamar za ta yi hauka to shi ne in musalama ta samu irin wannan tabuwan ma'ana bugun zuciyar ta ji zafin rasuwa da da mijinta ya yi abu salama take cewa yanzu a cikin musulmi wa ya kai abu salama alkhairi an fahimta na ɗaya dai awwalu baitin hajar ila rasulillah shine farkon gidan da suka fara hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultu ce to duk da ina ganin ba wanda ya kai abu salama daraja ce to sai ta faɗa addu'a Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ba annabi ya ce ma min muslimin tusibuhu musiba fa yaqulu ma amarahu Allah ko ya faɗi abinda Allah mu ce shine waɗannan lafuzza to kafin ta faɗi lafuzza sai ce to yanzu anya zan samu kamar Abu Salama bata dade ba sai sai maza ta samu dangana ina fata an gane wataƙila wani ya ce a tsoron na mala an ce ai asaburu inda sadamatul ula ko ai ba da farko ta hakurin ba a ai take ne ba ta ɗauki tsawon lokaci ba can inda muka yi magana idan mutum ya haƙuri daga baya bayan ya ƙi yin haƙuri da farko muna magana inda mutum ya sakan wa zuciyar shi linzami har ya biye mata ya ta kuka ya ta kiran bala'i ya ta kiran musiba har al'amura suka wuce ya ga babu sarki sai Allah kuma sai da ya ce to ya haƙura to nan shi ne malamai suke cewa wannan haƙurin bai zama haƙurin gaskiya ba amma ita tana tunani ne to yanzu ya za a ita samu wanda ya kai abu salama ba wai ba ta yi haƙuri da rabuwa da shi ba ne ku gane akwai bambanci da wancan amma take in ce ko ma dai menene sai ta ta ce mene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi addu'a ta kamar yadda manzon Allah ya karanta da mu shi yake cewa fa akhlafa Allahu li rasulallah sai Allah ya musanya mun da manzan Allah da Allah da Abu Salama da manzan Allah wa wani ai ba ma la yasawiya ni masala afala tazakkaru ba ma za ka haɗu ba ai ba a kwatanta manzan Allah da wani ina fata an gane shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ba wanda ya isa kamanta ba a ma kwatanci a ce da wani da annabi wa yafi a ba a yi to don haka kaga sai Allah ya musanya masa da wanda ya ci ya ninka ya ƙara ruɓanyawa ya nunnunka abu salama mijinta shi ne manzan Allah sallallahu daga bisani annabi ya aure ta don haka tana cikin ummahatul mu'minin ummu salama ba Allah ta'ala ya ƙara mata yadda qalat yadda abin ya faru ha annabi ya aure ta za ta bada labari ga ta nan da kanta yake cewa arsala ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatib ibn abi balta'a annabi ne ya aiko sahabin nan mai suna ɗan dan abi ya yace kai hatib je ka ya ni lahu je ka ce ma ummu salama ina son ta zan aure ta Allahu akbar in kai ne gudu za zaka bayar ko annabi ya aiko sahabinsa cewa zai zo gidan ya zo gidanta ya gaya maka cewa annabi yana son matarsa kuma wannan ke nuna muku wani abu su sahabbai suna yin aure ne don Allah ba suna kallon jajawur ba ce doguwa ba ce fara ce a gidan masu kuɗi ba a abinda annabi kawai yake kallo wannan baiwar Allah ya za a yi rufa mata asiri mafi yawancin aure sai da manzo Allah sallallahu alaihi duka babin taimako ne yanzu ka duba irin ummu musulma manzo Allah sallallahu kawai yace kawai Abu Bakar Hatib bin Abi Bakar aka je ka ce mata ina son ta je ka neman min ita fa qultu sai ta ce mahabib bin a take cewa li inna li bintan wa ana ghayurun kaje ka ga wa annabi ba zan koya mishi halina ba ni fa ina da diya kuma ba wanda zai raba ni da ta dan ba zai yin auri wani ba ya ce ba za ki agola ba a ɗakin shi ko ba ku ce ta maza to ka ina da diya zai ya zai rike ni da ta na ɗaya kenan na biyu kuma ni ka ce mai kishi kafa mai zafin kishi ka san a cikin mata akwai mai zafin kishi akwai matar da mijinta zai kara aure ranar da ta ji labarin zai kara aure su ne wata yi saboda abagen kishi saboda bala'in kishi akwai wanda sai da ta yi a asibiti sati guda kawai ya ce zai kara zai kara aure ana ji labarai iri-iri da kuke ji na mata masu tsananin kishi wadda za ta ɗauki akwai matar da saboda tsananin kishi mijinta ya yi aure amaryar ta haihu jariri ta shiga wanka kafin ta fito wanka uwar gidan ta ɗauki kuta ta sa a maɗigan yaron ta cika yaron ya mutu kalli yadda kishi yake tafiyar da kwakwalan mata wata in ba an samu mai imani ba za ka ga mace ta halaka shi yasa idan Allah ya jarabci mace da kishi ta rika hada da addu'a ta rika roƙon Allah a da Allah ya yi fama zuciyarta ruwan sanyi Allah ya kawo zuciyarta ni'ima da salama da haƙuri da dangana wannan lafazi na gayurun lafazi ne in ka kalla za ka ga kamar lafazin namiji ne ko ya halatta akwai cikin larabci akwai kalmomin da za ka iya faɗi wa namiji da mace mace ana ce mata hiya gayurun namiji ma a ce ana huwa gayurun an fahimta kamar yadda za ka iya ta hiya gaira ala wazni fa'ala kamar yadda kuma za ka iya ta huwa gairan ala wazni fa'alan fa'ala fa'alan kamar gadba gadban المهم dai انا غيور ina da kishi to bari mu ji manzon Allah likitan zukata tunda ta faɗi damuwanta ko kuma duk damuwanta na zuciya ne wanda annabi zai iya warwarewa to bari mu ji maganin da annabi zai bata fa qala sai amma sai annabi yace amma ibnatuki ko amma ibnatuha ka ga mata sai hatsin da ta gaya maka cewa tana da iya kuma ita na da kishi to bari ta ji yan nan ta da take cewa tana da shi wa nad'u Allah an anha muna ma fatan Allah ya wadatar da ita daga iyan ba za diyar Allah ta'ala ya ba ta mafita ya zama kila ma ita ma ta samu wani mijinta ya aure ko Allah ya rufa mata asiri dai ya zama ba matsala bane yadda ba za ta hana ka yin aure ba dan kina da ɗiya Allah zai iya baki mafita ko mijin ya ce ki zo tare da ɗiyar ku zauna ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya kawo yadda za a yi diyar ma ya zama Allah ya sa ta samu ci gaba a rayuwarta ita ma saboda ka ki ba matsala bace wa Allah an yanhaba bil ghaira sannan game da kishi ina roƙon Allah ya tafiyar da wannan kishin ba kishi bane dan Allah zai iya cire miki shi ba kaman kari ki waye gari ki ji ba kishi albani yace afrajahu muslim wal bayhaqi wa ahmad to wannan kenan kun ga wannan hadisi ne yake kantar da mu yana nuna mana cewa idan mutum aka yi masa mutuwa wani nasa dan uwansa ko kaninsa ko mahaifi ko uba ko dan uwa ko kai abinda mutum zai fara faɗi shine ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ina fata an gane ana fahimta to albani yace wala wala yunatu sabru an tamtani al mar'atu min al zinati kulliha yace wai dan an ce mu yi hakuri lokacin da wani namu ya rasu haƙurin nan da aka ce mi baya hana mace ta yi ta kaba sai ta zauna zaman ta kaba wannan ta kaba da mata suke yin an yi mutuwa ba yana nuna rashin hakuri ba ne har ma a ce mace ba a so ta sanya kayan kwalliya za ce wanka ta sanya normal kaya amma ba za ta sanya turare mai ƙarshi ba da kaya mai jan hankali fita da wani ya ganta ya ce to tun yanzu yana ciki a ta dai zauna ga ta nan ba ya bore ba fallasa kuma ba baƙaƙen kaya ga yadda wasu ke cewa a ba bakin ta ake sa za ta kowane irin kaya za ta zauna ta ta sallah ta ta ibada ta ta neman kusanci zuwa ga Allah da istighfari da roƙon gafara Allah ya ji kan mamacin nan da ya rasu mahaifinta kenan da sauransu aikata haka baya nuna mace ba ta yi haƙuri ba hidadan alawa faci waladiha mace za ta iya zama tsawon kwana uku tana jimamin rasuwar ɗanta ba tare da ta bar dukkan kwalliya da ado hau gairi ko wani kaman karinta kaman wanta kaman wani abokinka wanda ya zama rabin jikinka za ka iya masa takaba na tsawon kwana uku saboda rabuwa da shi an fahimta kaba shi ne lafi kaba wato ba ta kaba irin wancan na na mutuwan miji ba ya ce idza lam tajid ala a ayyam wannan takaba da mace za ta yi na rasuwan karinta ko wanta ko wani na kusa da ita matukar ba zai wuce kwana uku ba ya halatta ta yi ta kaba wanda bai wuce kwana uku ba an gane ko illa ala zaujiya amma idan mijinta ne ya rasu fatahiddu arba'ata ashirin wa ashirin nan za ta yi kaba wata hudu da kwana goma kamar yadda Allah ya faɗa ko wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashira an gane yawa Allah ya ce waɗanda suka mutu daga cikin ku kuma suka bar mataye za su zauna mata yin zaman ta kaba wata hudu da kwana na goma an fahimta yawwa daga nan shi kenan ba laifi su aikata ji abin da za su aikata na kwalliya na ado na fita na zuwa unguwa amma a tsawon wata hudu nan da kwana goma ba za ta je unguwa ba ba za ta je ko ina ba sai fitan in ya zama dole an fahimta ko aikin gwamnati ba za ta je ba sai dai idan tana gudun in ba ta je aikin ba za a kore ta aiki to nan sai ta tafi a bisa lalura don ta tsara aikinta da kuma mutuncinta tunda yanzu ga ma mai gidan ta rasa ma mai gidan ta yadda kuma ta rasa aikinta ta zo kuma tana ta shiga uku ta rasa wanda zai kula da ita misali wannan kenan da haka babu laifi mace ta zauna bal shari'a ne ma wajibi ne akan mace ta yi ba ya tarabbasna ina aili ya tarabbasna haka malamai suka ce saboda mai hadisi zainaba binci abi salamata shi ma saboda hadisin zainab diyar baban salama halar take sha da saltu ala ummi habibata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama faqalat na shiga wajen ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجمعكم Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا يحل لامرأة tu'minu billahi واليوم الآخر bai halatta ba bai kamaci wata mata wadda ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an ta hidda alamaikin bai zaman ta kaba kan wani mutum wanda ya mutu ta zauna ba fita ba kwalliya fauka salatin sama da kwana uku kenan in bai wuce kwana uku ba za ki iya yi in wani ya rasu ki zauna zaunin makoki na kwana uku zaman ta kaba illa ala zaujin face idan mijinta ne ya rasu arba'ata ashirin wa ashira ya halatta mace ta zauna zaman ta wata hudu da kwana goma sun madakaltu ala zainaba binti jahshin ta ce sai na shiga wajen zainab binti jahshin hina tuwufi a kuha lokacin da ɗan uwanta ya rasu a da'at bi ga annabi ya ce bai halatta mace ta yi ba sai idan dan uwanta ya rasu ko za ta iya yin kwana uku ko kuma mijinta ta wata hudu da kwana goma ashe kenan mace za ta iya yin ba na kwana uku ga wani nata wanda ya rasu ko to sai wannan Zainab bintu Abi Salama ta shiga wajen Zainab bintu jahshi sai ta iske ta dan uwanta ya rasu hada'at bi tibin Zainab bintu jahshi sai ta ce a kawo mata tirare a masfat sai ta shafa tiraren a jikinta ga shi kuma tana takaban kwana uku na ɗan uwanta da ya rasu kun san mace na takaba mun ce ba ta shafa turare yawa sun makalar sai ta ce mali bisili min haja ba na wani bukatan turare ba wai bukata ta sanya na taɓa turaren nan na shafa ba ko kadan gaira an nisa ni ito rasulallah na ji manzon Allah ne kadai ya kulu yana cewa la ya hillu bai halatta ga wata mata tu'minu billahi wal yawmil akhir wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an ta hidda ta zaman ta alamar alamayatin ga wani mutum wanda ya rasu fauka talatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne nan za ta yi arba'ata ashirin wa ashiran za ta yi wata hudu da kwana goma zakaratul hadith shine na kawo hadisin yanzu kun ganin me kike so ta nuna tana so ta nuna wa mutane cewa halacci ga matar da ɗan uwance ya rasu ta ƙi mai ta kaba kuda na kwana uku ne domin ga zainab bin tijashin ɗan uwanta ya rasu ba ta yi konsidarin wannan kwanaki uku na rasuwan shi ba a matsayin ba za ta taɓa turare ba za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba wannan ya nuna ashe ba dole ba ne kamar yadda za mu ji a gaba kaɗan albani zai ce dama abin da ya fi shine kada mace ma ta yi ma kowa ta kaba sai mijinta kamar yadda zai zo ya faɗa nan gaba kun fahimta ko walakin na ha'iza lam ta hidda ala gairi ga gashi nan yace sai dai ita mace in mace ta kaba ga mutumin da yake ba mijinta ba bane ba allin zauji saboda nuna yardanta ga mijinta ma'ana ta nuna mijinta yafi kowa ba wanda ya kai darajar miji dama mace ai a wajenta ba mijinta ko akwai aljannan mace ma yana karkashin digadigan mijinta idan mace ta yi aure yanzu yardan mijinta za ta nema an fahimta mahaifinta bai isa ya ce mata ki zo ina son ganin ki karfe kaza ba sai ta nemi izini wajen mijinta mai gida baba ya ce yana son gani na karfe kaza to lafiya wallahi ni ma ban sani ba sai na je zan je sai ce to ki je sai kin dawo a da lafiya ki gaishe su Allah ya tsara hanya amma da za ta wata ce mai gida baba na ya ce in zo a ki bari ba yau ba sai gobe dole ta yi hakuri don haka mata suna jahiltan wannan addinin kika ga wata akan wannan kai za ka iya kashe aurenta mace ce ta zauna tana fada da mijinta wai dan bai yadda ta je suna ba wai dan bai yadda ta je biki ba wai dan bai yadda ta yi ankon biki ba akan wani dalili zaki kashe aurenki wa ya gaya miki in mace ta yi aure tana amsan umarni da wani sako daga wani mutum wanda ba mijinta ba ai kafin ki aure aljanna ki ne yake karkashin digadigan iyayenki amma in kika yi aure yanzu ya koma karkashin wa mijinki da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da aka mace wajibi ne ta nemi yardan mijinta a kan duk abin da za ta yi in za ki fita anguwa ki nemi izini za ki je makaranta ko islamiyya ce ce baya son islamiyya wallahi dole ki daina ko masallacin nan ne ce baya son kina zuwa masallacin babban saura dole ki haƙura saboda ba shi ne kaɗai masallaci a duniya kuma ba sharaɗin musulunci ba ne sai kin zo wannan masallacin ana samun kurakurai daga wasu mata masu zafin addini wai dan ta nemi yin wani abu na addini mijinta ya ce ba za ta yi ba sai ta ce to bai da addini a kashe auren akan ne wata akan niqabi kaɗai za ta kashe aurenta bai yarda da niqabi ba shi dan niqabi ba wajibi bane akan ne wa ce miki sa niqabi dole ne wa ce miki in baki sa niqabi ba kin bar musulunci an fahimta makarantar islamiyya idan miji ke ce baya son ki tafi ta hakura azumin wannan na nafila mace za ta yi ba izinin mijinta da za ta tashi da azumi ya ce ke ba wani azumin da za ki. ko nake so in ga kina ke, ciki ciki da safa da rana da dare a yau kawai in rika kallon wajibi ne ta aje azumi ba shi to ni ai rasul rasulullahi sallallahu mun saba yawma fi sabilillah wallahi za a yi jihadi kai Allahu akbar ah, ta zama yadda ba kenan ba ta zama cikakkiyar musulma ba ko ta zama ba ta zama ba sa take zama yadda ba ya ce baiwar Allah ki zama mai da'a mai biyayya ga mijinki Allahumma babu laifin inda ce ga mijin naki yana neman ya wuce gona da iri to nan babu laifi zaki iya janyo hankalinsa zaki iya masa nasiha zaki iya neman wani malami ya dan sa baki a nuna mai iyaye fa suna da muhimmanci yadda yake ganin yana da muhimmanci Allah ya bashi eh, qawwamuna 'ala an-nisa'i ko bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima An faku to iyaye ma suna da shi saboda Allah ya ce wa sainal insana biwalidayhi ihsanan yadda Allah ya ce ta mai biyayya kuma Allah ya umarce shi ya ƙara na ma bautata mata da ainihin wato eh, girmama iyaye da kuma kyautata musu cikin alqur'ani wa abudullahi wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana ka duba saboda mahimmancin iyaye sai Allah ya gwama yi ma iyaye kyautata da biyayya tare da ka mai shirka cikin littafin sa mai tsarki wannan in ya nuna maka wani abu yana nuna maka kai uba ko kai miji kai mai gida yadda kake so kai ma ka mutu iyayenka su yarda da kai kai kokari matar ka ta rabu da iyayenta lafiya duk abin da ya shafi zumunci kar ka hana ta sunan nan biki bikin nan dubiyan nan Allah ya kyautan nan Allah shin alherin nan duk a rika barin ta ke kuma kai yawa kullum biki kullum suna ina za ki wallahi wata kawar kawar kawar kawar maman mama na ce ta haihu zan je dubiya zan je barka ka faji salsala wata kawan kawan kawan kawan maman mamana ai ai sa in kika daka ta zuwa biki da suna da dubiya da waye ba za ki wani abin kirki ba ko ɗakin ki ba za ki rika shari'a ba irin waɗannan matan masu shegen yawo za ga ko shara ba ta yi idan mijin ya aje kofi a nan zai je kasuwa ya daya ishe kofi a wurin in yana da wata matan ya ci abinci a nan a falo ya aje kwano da cokali har ya je wani gidan ya kwana biyu da zai isa kwana a falo saboda bata damu da kanta ba akwai mata irin haka to in baki zauna a gida ba sai sa Allah ta'ala ce wa karna fi kunna ku mata ana so ku zauna a gidajen ku wala tabarrajna kake rika fita barkate ce tabarrujal jahiliyatul wilaya da matan jahilan farko kawai ki saba gele da zuciyar ki tariya miki bari je kasuwa kawai sai a ganki a kasuwa shi kuma solobiyan kawai da ya da in ka ba ta ya zo da ne za a ci abinci to bari in kira ta inji ina ta je to ga ka kare eh, eh, eh, test lady ko kina ina ina kasuwa ina kasuwa wallahi yanzu ne kawai ina zaune na gaba abin da nake bari in je dan taya wani leshi da na gani a TV ga an samu matsala Allah ya kyauta to wannan hadisin kenan saboda haka ba laifi mace ta girma mijinta irda'an lizauji wa qada'an liwatarihi min hadan biya masa bukata albani sai ce fa huwa afdalu laha wannan shi yafi mata alheri wa yurja lahum min wara'i zalika khairun katir ana musu fatan su samu alheri mai yawa bayan wannan rashin da ta yi bayan wannan wannan rashin da mace ta yi wato idan mata mijinta ya rasu sai ta yi hakuri ta yi dangana ta roki Allah ya musanya mata mafi alkhairi kuma ta zauna ta wa mijinta kaba ana fatan da ita da mijin Allah ya canza musu abin da yake mafi alheri kama wa qalu ummu sulaimin ai ya faru ga ummu sulaim wa zawjiha tare da mijinta abi talha kina al-ansari radiyallahu anhuma mala albani yace wala ba'sa min an asuqa huna qissatuhuma ba bane nan ina gani ya dace in kawo kissan ummu sulaim da kuma mijinta abu talha al-ansari dangane da abin da ya karu na rasuwan ɗansu da kuma yadda Allah ya musanya musu da ɗan jefi wannan alkhairi alaƙun lihaji da kisan tana da yawa tana da tsayi amma dai duk da haka zan kawo lima fi hamin alfawa'idi wal ibati wal ibar saboda abin da ke cikin kisan na daga fa'idoji da wa'azoji da abin ɗaukan darasi fa qala anas radiyallahu anhu anas yake cewa qala malikun abu anas baban anas kusan abu talha ba shi ya haifi Anas ba amma Ummu Sulaim ita ce mahaifiyarsa shi Anas suna mahaifinsa Abu Malik Abu Anas afuwa Malik Abu Abu Anas to shi Abu Malik ɗin wata ran sai yake cewa qala Maliku Abu Anas limra'ati Ummu Sulaim Malik ya faɗi wa matarsa Ummu Sulaim ka kuma ta Ummu Sulaim ita ce maman Anas wanda za ku ji ana Anas ibn Malik wanda ya zauna gidan manzala sallallahu an gane ai to shi wannan malik din wata ran ya faɗi wa matarsa ummu sulaim wa hiya ummu anas kenan yace inna hadha ar-rajula wannan mutumin naku ya ya'ni annabi yana nufin manzan Allah yuharrimul hamra yana fa haramta giya don haka ni ba zan iya haƙura ba an fahimta fam tsalaka sai ya tashi hatta ata sha ya bar garin madina ya koma can ƙasar sha a halaka ya mutu hunaka a shan an gane kun mijinta ya rasu waye mijin ku sulaim na farko malik baban wa baban anas yana rasuwa ka jiha abu talha sai abu talha al-ansari wanda shi musulmi ne salihin bawa ne sahabin annabi musulmin kwarai yana ganin wancan ya rasu sai ya zo faka taba umma sulaimi sai ya zo ya nemi un da aure a kallama hafi zalika ya mata magana akan yana so ya aure ta faqalat sai ummu sulaim ta ce ya aba talha ya kai abu talha ma misluka yurad babban mutum irin ka ne kuɗi ne daraja mai asali mai mutunci ba irin ka ake ake ake mayarwa ba ma'ana irin ka ba zai zo ya nemi aure ba in ce ba zan aure ka ba ba san ka wato me ake cewa an kowa kin wanda ya rasa shine abu talha take nufi walakin na kamru'un kafiru sai dai a lokacin abu talha kafiri ne sai dai kai mutum ne wanda yake kafiri ba ka musulunta ba wa ana ummu wa ana imra'atu muslima ita kuma ummu sulaim mace ce musulma ta musulunta kun gane ko la yaslihu li an atazawwajaka ba zai kyautaki ba zai kamata ba ni mace musulma in aure ka kai kana kafiri kuna gane duba imani irin na matan wancan zamanin in ce ce wani ya zo ga gida ga mota ga kujerar maka ga waye ga waye duk ba za ki kalla ba ko ba haka mata suke yi ba yau akwai wata irin wannan ya zo na'am eh akwai irin wannan wanda wani ya zo wani gida ya ga wata yarinya mutuniyar kirki ya nemi aurenta ba su bincike ba ba su duba ba ba su duba komai ba kawai suka aura mishi ashe dan yankan kai ne bayan ya aure ta ashe zai yi dawo da jinin ta ana yin auren kawai yarinya ta fara ramewa ta fara ramewa ya ba aljanna sai aka abu a hankali iyaye a yi cike kafin a ba da aure Allah ya sa mu dace da aka ummu sulaim take cewa la yasluhu li an atazawwajaka bai kamata in aure ka ba dan kai ba musulmi bane fa qala ma za zaka dahruki sai ce ta ai wannan ba matsala ki ce bai kamata wannan ya dame ki ba this is not your problem an gane ai an fahimta qalat wa ma dahi tace to me matsala ta ce ba matsala ta bane wannan abin da nake faɗi to me matsala ta qala sai mata haka as-safra'u wal bayda'u wala ko ko ba ka bane an Abuja NCBN kai mata aka yace as-safra'u zinari wal da azurfa ta ai su ne zaki damu da su sai wani zibba matsala bane manta da wannan zaki samu ci zaki samu sha za a kai ki matsa, iyayenki za su yi kuɗi za a ba su aiki babanki zai huta mamanki za ta huta sai ma za ki huta ki kwanta ki ta bacci tun ƙarfe takwas ɗin dare har sha rana ba ki da matsala sai dai ki tashi mai aikin gida ta kawo miki na safe ta kawo miki na rana ta kawo miki na dare irin wannan ne wata ɗiyar talaka ta ta wuri wani babban mutum a wannan garin wai kullum da safe ba za ta girki ba sai a kawo mata abincin safe a kawo mata na rana tana da aiki a kawo mata na dare kawai ta da rigima ni ni wallahi ni da za a ce ni ba zan yi girki ba <laughs> ya kawo da wahala ɗiyar talaka ba ta san haɗuwa ba ne ba ta san haji kenan mace zama ce ta zauna kawai ta gyara karin ɗan kwali sai kawai zauna ta bada umarni ga irin abin suna ta ci to karshe da yawan yarinyar ta lalata aurenta a banza ba ta da ragogo Allah ya kyauta almuhim abinda muke magana anan Abu Talha sai ne ya ja hankalin un musulun da mene da kuɗi ko sai ta take shafa inni la safura a wala ta ce aini ni ba kuɗi nake so ba zinare ko azurfa nake so ba uridu minkal islam ni abin da nake so a wajenka musulunci an fahimta babu abin da yake burge ni illa kai innan abu talha ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jama'a kun ga irin matan da ake so mace mai juya namiji ana so saboda sanki namiji yayi abin da Allah yake so ba wai ke ki biye masa ba saboda san abin hannunsa ki yi abin da yake so ba a'a mijinta ko wanda ya zo ya aure ta ba musulmi bane to amma da yake ita musulma ce mai da'awa mai kira sai take cewa wato fa inni la uridu safra'a wala bayda'a uridu minka al-islam abin da nake nema a wajen wajenka shine ka musulunta fa in tuslim fa zaka mene mahari ni na maka alƙawari in dai ka musulunta to musuluncin ka shine sadaki na ban bukatan ma sadaki kaga yadda yake mata zaton tana son kuɗi ko tana so ta nuna mai ba kuɗi bane ta da zinarin da azurfan duk ya rike kayan shi shi dai kawai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wala as'aluka ghayrahu kun ji ko take in ka musulunta ni ba zan roƙe ka wani abu bayan kalmar shahada ba bayan kasancewanka ka karɓa addinin musulunci to ban buƙatan wani abu a wajenka qala kuma ni bi zalika yace to wajen wa zan je musulunta in ji ya za yi Allahu akbar kuma ta da zuciyar shi ko to haka ake so eh mutum ya zo wajen ki yana da kuɗi amma kuma yana taka wando yana aske gemu baya zuwa makarantar islamiyya sai ki ce abu ne mai sauki ka gemun ka kamar limamin masallacin juma'a babbar saura sannan ka dangala wandan ka kamar limamin masallacin juma'a babbar saura sannan kuma ka rika naɗa rawani time to time an gane ka kuma koma islamiyya ka rika jin wa'azi in zan ka zama mutumin kirki an gane ko to idan kai haka kai waɗannan abubuwan duka baki ɗaya to shi kenan kai waɗannan abubuwan duka to ni zan ainihin kisance tare da kai halat ba shi auren shi kawai lafiya nan halat ce ta ce laka bi zalika rasulullah abu ne mai sauki ga annabi je wajen annabi wajen shi za ka karɓi musulunci shine laka bi zalika rasulullah kam talaqa abu talha yuridu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abu talha sai ya kama hanya yana nufin ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisun fi ashabi annabi yana zaune haka yadda yake zaune haka a cikin sahabbai falamma ra'ahu qal yayin da annabi ya ga abu talha abu abu talha sai yake cewa da'akum abu talha ta ghurrat al-islam fi ainihi yace ga Abu Talha nan ya zo ga haske da sheki na musulunci yana kyastuwa a gaban goshinsa kai a cikin idanuwansa ma annabi ya fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma kalat ummu sulaim sai fa rasulullah Abu Talha sai ba manzan Allah labarin cikin un musulai fice ita ba kudin shi take so ba musuluncin shi take so in zai musulunta za ta aure shi ko sadaki ma ba ta bukata ta zawaja ha ala zalika sai ya aure ta akan haka ina fatan ana ganewa ya aure ta akan haka haka sabit mai ruwayan hadisin yake cewa sabit wa huwa al-bunani ahadu ruwatil qissa an anas daga cikin waɗanda suka rawaito kisan daga anas yake ta fama balagna fama balagna anna mahran kana a'zama minhu yace tunda muke bamu taka jin labarin wani sadaki da kai sadakin ummu sulaim daraja ba ba sadakin da yake sadakin ummu sulaim anna haru bil islam maharan shine yadda ta yadda da musulunci ya zama shine sadaki ta akwai sadaki da yake wannan daraja ya musulunta wannan ban Allah ya kafa addini ita ya wadatar mata dukiyarsa bai dame ta ba ta ji mata na kwari ba irin matan yau ba wanda abin da suke kallo mai za ta samu kai dan gwanjo ne fa Yaushe mai dan gwanjo sun mu kawai an gane Allah zai kashe mu wannan abu sai ya aure ta wa kanat imra'atun malihatul aynain mace ce kikkawa idanuwan ta kawai ko bata sa kwalli ba za ka kaman ta sa kwalli mace ce kikkawa na abin a zo a gani fi hasigar sannan ga idanuwan yan kanana haka masu ɗan tawo fa ma'ahu hatta wulda lahu bunay haka Abu Talha ya aure Ummu Sulaim suka kasance a tare har ta haifan masa ɗa ƙaramin ɗa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadidan abu talha yana son wannan dan nasir ta haifar masa tunda mutumin da har ya zabi musulunci saboda ya auri ummu sulaim ta ga duk abin da ummu ta haifa ai abin so ne a wajen shi ko ba haka ba da haka ya zanto ya so wannan yaron da ummu ta haifa hubban shadidan soyayya mai tsanani ana nan wataran wa marida sabiyu Allah sarki yaron sai ya kwanta rashin lafiya maradan shadida rashin lafiya mai tsanani ba Abu Talha limarabi Abu Talha ya ji ba daɗi sai ke ji kaskanci ya ji irin jikinsa ya yi sanyi shi ne ba mutum ya yi abin nan au a fa'alahu ko ya tausaya ma yaron ya ji tausayin yaron ya ji cewa wannan yaro to ko zai rayu irin yaron ka nan ya kamu da rashin lafiya ya zaka ji yadda yaron ke shan wahala Ta ga za ka tausaya mai fa kana Abu Talha yaqumu salatul qiyati Abu Talha yakan tashi da asuba يتوضأ يعل ولا سلع أسباع ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه يجي وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم دنيا سلع أسباع عن النبي ويكون معه إلى قريب من نصف النهار in ya sallar asuba tare da annabi zai tsaya har sai kusan rabin yini wa ya ji'u ya ƙilu ya dawo gida wajen matarsa ummu sulaim ya baccin kailula wa ya ya ci abincin rana fa sallar salla zuhura in ya salla ta tahayya sai ya shirya wa zahaba ya koma ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yahi ila salati al-asma in ya je ya dawo ga a san ya je annabi ya dawo to bai koma sallan isha'i famtalaka abu talha ashiyatan wataran abu talha da yammaci sai yace, ni ko bari in tashi in tafi nabi sallallahu wasallam tafi wajen manzon Allah sallallahu wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya ila almasjid bari in tashi in tafi masallacin annabi wa ma tasabiyu yana tafiya kan ya dawo cikin dan wannan yarin nan da yake tsananin so wanda ya bashi yana fama da jinya da rashin lafiya sai ya faɗi da rasu qalat ummu sulaim sai ta ga makwabta da mutanen gida duka gaba daya la yana ayan ila abi talha ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an ahu lahu ina gaya muku kada wanda kuskura abu talha ya dawo in samu labarin ya ji ya ce masa ɗansa ya rasu ku bari ni ne nan zan fara gaya masa da kaina duka ji dabara na wannan mata ka duba dabara da ta shigo da shi musulunci kalli wata dabara da za ta yi wajen koya masa haƙuri da dangana muna magana ne akan haƙuri da dangana saboda haka musulun ta ci gaba da cewa a fahayya sabiya yaron ya rasu ta ce na shirya yaron fasu alaihi aka mishi lufafa wa waqa'tuhu fi janibil bait na aje shi a gefen gida wato mana ta samu wuri ta kwantar da shi waje abu talha min indi rasulillah abu talha ya dawo daga manzon Allah wajen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alaiha har ya shiga wajen matarsa wa ma'ahu nasun min ahli almasjid min ashabi ya dawo da wasu abokanansa sahabbai in masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yana zuwa tunda ya bar mara lafiya me zai fara tambaya kansa sai ya ce kaifabni yaya ɗana ya mai jikin nan faƙalar ce un musulun ta ce ya abu talha ya kai abu talha ma kana mun zushtaka hassanan min husa'a kai ɗanka tun da yake fama da rashin lafiya duk taɓa samun natsuwa ba irin yanzu Allahu akbar kun san me suke nufi suna nufin yara su ne fa amma sai ka da wani siga da wata siga da za ta sanya abu talha hankalinsa ya kwanta mace mai hankali kenan ba wai daga zuwa ba daga ɗaya rasu ko baba ko ɗan uwa ko ƙani ki dauki waya ki buga wa babanki yana kan hanyar Kano ko yana kan hanyar Katsina ko yana kan hanyar dawowa gida yana fama da hanya ki ce Allah ya mutu ne ne me yake ce kaga an samu matsala ko ba samu ba in ba a isa ba sai ya je kara ma wata mota ya hatsiri ya mutu yanzu an yi gawa na biyu da ya kwanta gawa ɗaya ba abin dariya bane Allah saboda ka ke mace mai imani musulma na so ki fi kowa natsuwa duk sanda musiba ta zo me ake so mu faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk sanda musiba ta zo ko jarraba mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamin Allah kashe mu wannan abun inda sai shi ba zai yi ba duk sanda musiba ta zo ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki samu nutsuwa ki kwanta da hankalinki Allah subhanahu wa ta'ala zai baki kwanciyar hankali amma ba wai ki tada hankali ba ki tayar ma da kowa hankali to wannan shine abin da ya faru saboda haka ke cewa fahayyatu as fa sujjat alayhi wa wada'tu fi janib al-bayt wa ja'a Abu Talha min dinna karanta nan ko wa arju an yakuna qad saraha yace yaron yanzu yana cikin mafi natsuwan hali kuma ina fatan wannan yaron ya huta daga wannan rashin lafiyar ma ai babu wani sarar rashin lafiya kaga me kike nufi ya su. to amma shi bai gane ba har yanzu an fahimta ba zai gane ba yadda ni na faɗa haka fa aksu bi ashaihi ka duba karfin hali, irin na ya mace ki haifi dan ki naƙudan ki haihuwan ki komai amma dan ya rasu gaban shi ya dawo ba har ki iya natsuwan baban bai taɓa gane damuwa a fuskan ba ta je ta nemo abincin baban ma'ana abu talhan ta kawo masa ta aji a gabansa kuna gani ha faƙarrafu ilaihim ita ya zo da baki ta kawo musu abinci fata'ashau suka ci abincin dare wa kharajal qaumu mutanen suka abun su suka bar mata da miji a gida baƙi sun ci abinci an sallame su suka kara gaba qala yace fa qama ila firashihi abu talha an dawo an gaji an gwagwarmaya da rana yanzu an gama cin abinci an gama komai an ɗan hira iyali mai rage sai bacci sai ya miƙe zuwa wajen kwanciyarsa ta wata ara sau ya kwanta da kanshi haka ya kwanta sun makamat yana kwanta zai baccin nan haba sai ta lallaba ta su sulululululu ta fita cikin cikin ainihin wato daga mayafi misali kusa kasa sun makamat fasa tsayyabat ta je ta samu turare mai kamshi irin na mai guguri ɗin nan malam eh, alarma eh malam jibrila humra ta samu ta barbada malam jibrila ta barbada a jikinta na hammata daban na kasan gwiwa daban na babbaɗe jikinta malam da tirade ba ni na faɗa ba za ku ji a hadisin ana gane ai haba wa wata sanna atlahu ne ta sanna atlahu ana aminu ba haka wani ta shirya mai ta yi mishi tanaji ta mai mai kuke kira abin mata eh? wannan ɗan abin da in za a aurar da mace girka ba girka ba girka yawa ce wani abu mai kama da girka yawa an gane ai sai mai ado ta shirya ma kanat ukan da zalika irin kwalliya irin ta ya a da kafin ranan eh irin shi ba shi ne dilka dilka kullum ake yi ba gani so da aka yi abin da ke mai kama da irin wannan ma'ana ta yi ado ranar iya ado an fahimta ai sun maja'ad sannan ta zo hatta khalat ma'ahu al-firash ta shiga wajen kwanciya tare da shi kila ma ya lulluba ta dan janyo babban cikin nan ta shiga ciki suka haɗu an fahimta fa wada'a ra'su eh, na da bai ko fa ma huwa illa an wajada riha kun ji magana na ko yana can jin kadan sai kamshin turaren nan ya bugai shine illa an wajada riha sai ji kamshin turaren ya da kai ya shiga hancin shi an fahimta bai haƙwaƙwalwansa tirarin nan ya katsa shi kana minhu ma yakunu min ar-rajuli ila ali abin da ya faru ya faru tsakanin shi da ita irin abin da ke faruwa da mutum da iyalinsa Allahu akbar kuma ta akwai gawa a ɗakin kuma ta akwai yaro a ɗakin kuma ɗansa yanda za ta gaya mai cewa ɗanka ya rasu ya zai ji an fahimta wannan shi ne abin da ya faru Fa ma kana sai ce mene falan ma kana akhirul layl sai ta bari karshen dare an ga farko dai an yi abin da aka yi an fahimta an samu natsuwa ko ba haka bane Kala ce ta ce ya aba talha ce abu talha ara'anta ta bani labari law anna qauman ta'aru qauman ariyatan lahum yau da waɗansu mutane za su bai waɗansu mutane aro na wani abin da yake su ne yanzu na ba ka haram mota ta na ce ga ta nan ta ci gaba da hawa zan karɓa nan da kwana biyu kuna kanya ko fas'aluhum iyaha bayan kwanaki biyu suna zo ce malam ina mota nan da na baka aro na zo in karbi kayana ko ba haka bane a kana lahum an yamna'uhum ka isa ka ce ban isa karbi mota ta ga hannunka ba ka tabbata jama'a baka isa ba kayan aro duk wanda baka kayan aro yazo zai karbi kayan baka da zabi sai ka ce to dama naku ne ga kayan ku ko ba haka bane to shi ne kike da mijin fa qala la ina ka ba mutum aro kuma ka zo ka ɗauka yanka yace zai hana ka a yiwu ba qala ce tace fa inna allaha azza wa jalla kana a'araka ibnaka ariyatan ka sani Allah madaukakin sarki ya kasance shi ya baka ɗanka aro a matsayin zai amshi kayansa an fahimta summa qabadahu ilayhi yanzu Allah ya karbi kayansa qabadahu ya karbi kayansa ya cire ran ya zare dan haka ina maka nasiha duba ta mai nasiha ya musulunta gashi za ta mai nasiha yadda zai rayu rayuwa a musulunci kyakkyawa sai ta ce fahtasib yanzu ba ka da yadda za ta kila ka nemi lada a wurin Allah wasbir ka yi haƙuri fa ghadiba ko ko ne ai sai ka fushi misali in dai ba ka san wannan hadisin ba ka san falalan haka ba a ce ka zo mace ka dawo ka shigo da baki ka ya rasu ka gaya maka ka tambaye ya aiki yana nan cikin mafi halin natsuwa ka maka abinci ka ci har ku yi kwanciyar aure da ita sai dab da asuba ta ce maka tufa ƙarai yaya halinsa ya zaka ji za ka ne amfanin wannan kibari ko ma irin barazanar nan da zai za ka iya yi ta fito annabi ya ce in mutum ya rasu a kai shi da wuri me yasa ba za ki ba za ki gawa mun da wuri ba da yanzu mun kai shi makabarta cikin kiran an fahimta duk da ba laifi bane a kai cikin kiran to amma dai yana son ya nuna cewa bai ji daɗi ba irin abin ya fi kai kuma wani rana ba laifi bane abu ya ya jike ka ka nuna damuwanka amma bi hana hakuri kamar yadda zamu ji a ƙarshen hadisin fa ghadiba abu talha ya fishi sun makala yace ni kika banni hatta har sai da idza waqa'at idza waqa'at bima waqa'at bihi na auka cikin abin da na auka da shi kun ji gane me yake nufi na aiti ilayya bi sannan kika bani labarin mutuwan ta to amma da yake shi ya karanta hadisan manzo Allah sallallahu wanda karanta a baya ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akake kafassar ja sai ma zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamdallah yace alhamdulillah ashe ku ku akai zaka ce alhamdulillah wani ya haƙuri alhamdulillah wani ya muka ji haƙurin wani alhamdulillah ba zaka ce to wallahi ba haƙuri ba wani ya haƙuri ba zaka ce kai to wallahi ba haƙuri ba a'a sai da ka ce alhamdulillah an fahimta falamma asbaha yayin da gari ya waye da kasala sai abu ya yi wanka tun magana zai samu ko yadda ya saba ila rasulillahi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a salla ma'ahu ya salla asuba tare da annabi fa akhbarahu ya ba annabi labari abin da ya faru na abin da kan musulun ta yi fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace barakallahu lakuma fi gabiri lailaci kuma Allah ya sa muku albarka cikin wannan dare ku da ya shuɗe wannan dare da ya saura nan da ya shuɗe abin da ya faru ya faru a ciki na farin ciki da na bakin cikin ina roƙon Allah ya sa albarka a cikin daren fatakulat min zalikal hamd shikenan kawai sai ga ciki an fahimta kanat ummu sulaimin tusafiru ma'an nabiyyi ummu sulaim tana cikin mata sahabbai duk tafiyar da annabi zai yi tana fita tare da shi yaki takhruju idza kharaja in annabi zai tafi yaki za ta fita tare da shi wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala in ya dawo yaki tare da annabi qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma dama annabi ya faɗi idza waladat haka ne idan ummu sulaim ta haihu fa'tuni bisabi ku zo min yara yaran ne jama'a kala ya ce anas kenan da ruwaya hadisin fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita fi safarin wata tafiya wa hiya ma'ahu ummu sulaim tana tare da shi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama halin annabi ne in yayi tafiya gida atal madinata in zo garin madina ya dawo min safarin daga tafiya la ya turuqu bi kawai in ya dawo an gane a yi. ya zo ya kan ya zango a kusa da madina sannan ya shigo an fahimta fatana min al-madina nan ko ga annabi ya dawo tafiya ya san in ya kusa garin madina yana kan ya da zango ba ana dab da za a shiga cikin garin madina fa zaraba hal sai na kuka ya kama ummu sulaim haihuwa ta zai zo mahtubisa alaiha abu talha ba zai yi kuma abu talha mijinta ya tafiya ta ba ko matarsa na naƙuda kaga dole ya tsaya tare da matarsa wan talaka rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya fa qala abu talha abu talha kuma baya so annabi ya shiga garin madina ba tare da shi da matarsa ba baya so duk fa'ida annabi zai yi ba tare da shi da matarsa ba yanzu ya za a yi kenan za su rasa wannan falala na darajar dawowan annabi tare kamar kai ne a cikin kana tawaga shugaban kasa a ce zai fita za a je da kai za a tafi duk inda za a dawo duk kai za a dawo sai kawai wani uzuri ne mai ka a yau kaga ba za ka ji daɗi ba an fahimta to shine irin wannan abin da ya faru kenan sai yake cewa fa qala abu talha ya rab abu talha sai wata addu'a irin ta waliyin Allah innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaj ya kai ubangiji ka sani ni ina so ina jin daɗi a raina a ce na fita tare da manzon Allah duk sanda zai fita wa adkhula ma'ahu idza dakhala duk sanda annabi zai dawo garin Madina ya zama ina cikin tawagarsa wa qad ihtubistu bima tara kuma ya Allah ka gani gashi dai yau an tsare ni da abin da kake iya gani qala ana tiki taqulu ummu sulaim atake matarsa ummu sulaim kawai sai ta buɗe baki ce ya aba talha ya kai mijina abu talha ma ajidu alladhi kunta ajidu na dena jin abin da nake ji ma'ana ciwon ya tafi naƙuda fa take ji za ta haihu gadan gadan hankali ya tashi yanzu ya kenan kawai dai wannan addu'ar kawai sai naƙuda ta tafi talafa fam da Abu Talha da Ummu Sulaim suka kama hanya suka ba annabi qala wa tarabaha al-makhadu hina qadimu suna isa garin Madina kawai sai naƙuda ta taso an samu biyan bukata aiko fa waladat gulaman ta haifi ɗan jariri kyakkyawa qalat libniha anas dama ka kuma ta annabi ya ce in ta yi a kawo mata jaririn sai ta gaya wa ɗanta anas ko ya anas wannan ɗan ba za a bashi komai ba hatta tabduwa bihi ila rasulillah sai kai san maku sassafe ka cike shi kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'asat ma'ahu bi tamarat hada tare da shi jaririn da kuma wasu yan dubine yan kwarori haka qala fa ya yabki yaron ya kwana yana kuka kusan jariri ana haihuwansa me yake fara nema abinci yana bukatan abinci ce ita ko ta yadda ba sai annabi ya mai tasmiki ya fara tauna dabino ya sanya a bakinsa." sa wa bitu mujnihan alaihi na kwana ina mai kakata zuwa gare shi wato ina kulawa da shi da karamin yaro ne aras zai ta jin daɗi ma mashi ta haihu kuma da yaro na ta kuka shi kuma su damuwa game da al'amarinsa ukali'uhu ina kulawa da shi hatta asbahatu hatta wayi gari faga dauku ila rasulillah ne mako zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi burka, wa huwa yasmu iblan aw ghanaman annabi yana sanye da bargo ainihin wato yana yi wa raquman raƙuman hadaya ainihin alami alama da zane da ake musu aw ghanaman kimaki abitu alaihi na samu annabi falamma nazara ilayhi yayin da ya kalle shi qala li anas sai ya ce a walad ta sauka ne binti malhan diyar malhan dama ita ummu sulaim suna mahaifinta malhan yace to ummu sulaim to malhan ta haihu ta sauka kala na'am yace kala eh. ruwaidaka kufri laka saurara zan zan zo in saurare ka ma'ana zan zo in kance ka Kala fa alqa ma bi ma fi yadihi sai annabi ya aje abin da ke hannunsa na abin da yake nayi wa raquman hadaya to alama fata awala sabiya ya karbi wannan yaro na umu sulaim daga hannun wansa anas qala amma Abu shay'un ka zo da wani abu ne da za a mai haniki. qalu na'am suka ce eh kamaratin wasu yan dabinai ne fa akhadha annabi sallallahu alaihi sallam sai annabi ya karbi ba'd at-tawli wani sashe na dabinan fa madaga hunna ya tauna a bakin sa summa jama'a bi buzaqahu sannan annabi ya tauna dabinan a bakin sa ya tara shi da yawun sa thumma fagarqahu ya buɗe bakin jaririn fa wajarahu iyahu ya diga masa fa ja'ala yuhanniku fiya ya riƙi wa yaron ta haniki wa ja'ala sabiyu shi ko ya ji zaki ya talammazu ya riƙa tsotso haka yadda ake tsotso ya masu ba'da halawati tamri yana tsotsan wani sashe na zaki dino wari rasulullah da kuma yawun annabi a karo daya sallallahu alaihi wasallam fa awwal man fata am'a zalika sabi ala riki rasulullah fakar abin da buɗe hanjin wannan jaririn shine niyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya kalli jaririn cikin murna yake cewa unzuru ila hubbil ansar at-tamra ku kalli yadda an sarawa mutanen madina suke son dabino Allah ha ƴaƴansu ma abin ya nuna qala qultu ya rasulullah sammihi anas yace to ya manzon Allah sa wa yaran nan suna qala fa masaha wajahu annabi sai ya shafi fuskarsa wa sammahu abdullah yace yau sunan yaro abdullahi fama kana fil ansari shabun afdal minhu cikin ansara babu ɗan da ya kai wannan yaro abdullahi daraja an fahimta domin kala yace fakar kharaja minhu rajulun ya haifi ayat dama wastushhid abdullahi bi faris har yayi mutuwan shahada a garin farisa dama nan ya kamata mu kawo mu kuma tsaya albani yake ta akhraja wa qalisi wa siyaq lahu wa min tariqi bayhaqi wa ibn hibban wa ahmad wa ziyarat kulluha lahu kama sayati wa rawahu al-bukhari wa muslim mukhtasaran wa lahu wa hazwa da kace yake ta karshe albani yake wa qad unitu inayatul khassa in kun kula hadisin yayi tsawo ko yace na wahala na ba wannan hadisin kulawa da kyau da muhimmanci na ware lokaci na musamman din ga na tattaro jam'i ta hadil kusa an tattaro ruwayan wannan kisan gaba daya alfaziha in tattaro dukkan lafuzan wannan kisan me yasa me ma fi hamin dawa saboda wannan kisan ai tana da ban sha'awa ko ba ta dashi tana da ban sha'awa tana da darasa yanzu ko mun karanta hadisin ne zuriyan ba mu tsaya bikin wai a cire darasan da ke ciki ba وجلالة ذا درجة وليأخذ, وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة دان كي طالب إلمي ميكاتو فكوي يد أكي تترو ين حديثي أكتر فائد بجيدة حديثي دبان دبان سي أتعاد بسيس دماء حديثي وحدا أم fahimta daga ما ألبانينا albani yana kwaɗi yana zabar da ɗaliban wani ma zai iya kallon irin wannan salon sai tattaro hanyoyin wani hadisi guda ɗin kawai sai fitar da shaka ya tsawo wa bi zalika tutimul ibra in aka haka sai a ga fa'ida da abin izina da wa'azi wal fa'ida sun cika abin da na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu ne gafarta muku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum